بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya sabata ga Allah subhanahu wataala da ya sake hada mu a wannan yammaci na litinin 19 ga watan rabi'in al'awwal a shekara ta 1435 bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda yake daidai da 20 daidai ga watan 1 a shekara ta 2014 a lissafin miladiyya da ci gaba da karatunmu na littafin a'lam as-sunnal manshura na Sheikh Hafiz bin Ahmad al-Hakami za mu tashi yau a ci gaba da silsilar abin da ya jero mana dangane da falalar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma a aqidar ahlus sunna dangane da sahabbai da ahlul bait za mu tashi a tambaya ta 208 inda yake tambaya man afdalu sahabati ijmalan haka ne طيب تفضل بسم, بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى من افضل أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين ثم الأنصار ثم أهل بدر ثم فأهد فبيعة الرضوان فمن بعدهم ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى نعم to wannan babi ko tambaya zai mu'alaja a cikinta zai magana akan wasu abubuwa manya da suke da alaka da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan maganar falalarsu ya ce man afdalu sahabati ijmalan a cikin sahabbai su wane ne mafifita a dunkule shine ijmalan saboda tambaya za ta zo ta gaba man afdalu sahabati tafsilan su wane ne mafifita a cikin sahabbai in an bi bayanin daki-daki nan a dunkule na nufin sahabban kacokan ɗinsu ko wani yanki-yanki nasu yadda nasoshi suka zo suka yi magana akan falala a kansu can kuma gaban ɗaiɗaikuwarsu wane a matsayinsa na wane mai falalarsa akan sauran sahabbai ko kuma a cikin wannan al'umma shi da abinda da ke da tafsiran ɗin ijmalan kuma a dunkule maganar falala ya ake ta zama a babin aƙida cewa wane yana da falala har a fifita wane ya fi wane asali kamar da muka sani babin aƙida ana gina shi ne akan labari babu kwatance a ciki babu kiyasi babu ganin ya kamata amma in nasi ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci mutane ya halicci zukatansu ya san mafararsu ya san tsakiyar rayuwarsu ya san kuma ƙarshe da makomarsu in ya ba da labari a kan mutane kuma labarin nan yawan zo a cikin littafinsa ana karantawa hakanan in manzansa sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ke ba shi labari akan irin waɗannan abubuwa to in shi ma in ya faɗa to wajibi ne a gaskata abin da ya faɗa shi yasa malamai a sunna ba su da rikici akan abin da ya shafi komai na falala saboda ana gina shi ne akan asalin labari in labari ya zo kai itikadi ba ka da labari a kai kai shuru domin maganar aƙida magana ce ta labari labarin nan kuwa ko ya zo ne a ƙur'ani ko a hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba abun rikici bane a ce sahabbai wani ya fi wani tunda Allah madauki ya gaya mana a cikin alkur'ani manzanni ma da annabawa wasu sun fi wasu Allah madauki ya faɗa tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd manzannin nan da muka ji an ambace su a qur'ani wurare da yawa sashen su mun fifita sashen su akan sashi da haka akwai wurare da yawa Allah maɗuki ya fifita manzanni wasu akan wasu kuga ga a cikin manzanni baki ɗaya da annabawa wanda ya fi kowa daraja shine manzon mu annabi Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam dama a jerin ana jerowa ne ana farawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da malam safari ne ya ambata a cikin littafin littafinsa Lawami'il al Bahiyya yana cewa maganar falala ana faro ta ne farko daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ulul azmi minar rusuli mana a cikin manzannin akwai ulul azmi su biyar wanda Allah maɗauke gaya mana a wuri biyu a cikin alkur'ani su ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Nuhu da Ibrahim da Musa da Isa alaihi musallatu wasallam to bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka fi kowa a duniya kwata-kwata a halitta su ne waɗannan mutum hudun da shi ma dama yana cikin su su ne su biyar to bayan su sai sauran manzanni bayan su sai kuma annabawa in aka gama nan kuma to sai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har yace akwai a tsakiya nan malamai sun tattauna bayan an gama da falalar manzan Allah sallallahu alaihi da ta ulul azmi da sauran manzanni da ta annabawa to kafin a zo kan sahabbai in aka bo akwai sabani da ya taso akan sahabbai da mala'iku wanne ne yafi tunda su waɗancan annabawan sun fi mala'iku manzanni sun fi mala'iku ulul azmi sun fi mala'iku manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi mala'iku to amma in aka sauko sauran mutane waɗanda ba annabawa ba ba manzanni ba shin mala'iku sun fi su koko su sun fi mala'iku shi har aka yi saɓani a nan wurin eh, wani zance dogo da na taɓa baku labarinsa um, ibn timiya a insa na 31 na fatawa ya yi magana a yake cewa wannan abun tun da ba nassi ne ya zo a kansa ba cewa waɗannan sun fi ko waɗannan sun fi to kada mutum ya ce wani abu illa ya iya lura da makoma ko kuma asali yace in muka lura da asalin halitta mala'iku an halice su daga haske kuma a halittar nan ta duniya a rayuwarsu ta duniya Allah ya sa ba sa saban Allah la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru sai ce ta wannan bangaren sun fi mutane mana daga cikin su sahabbai idan kuma aka lura da makoma in aka mutu aka koma lahira dan adam mutumin kirki me ya mako masa aljanna ce kuma an sauke masa ibada shi kuma la'ika yana nan a matsayin bawa ba zancen shiga aljanna a gunsa ba azaba ba komai dan dama baya sabo ba a ce za a shigar da shi aljanna ba yana nan a cikin wato masu kula da fadar da shi ma'ana fadar Allah subhanahu wataala ba zancen makoma sakamakon wani aiki da suka aikata a duniya sai bin ya ce to in an lura da wannan to salihan bayi kamar sahabbai sun fi mala'iku saboda su an musu wani gata za a shiga aljanna kuma har abada da haka ba magana ce guda ɗaya kace mala'iku sun fi ko kuma sahabbai sun fi ba to wannan gefen kenan sannan kuma sai a cikin sahabban waye suka fi to akwai nassoshi sun zo akan yaban wani gungu-gungu nasu ba dukkansu a dunkule ba akwai ko kuma a ce a dunkule baki ɗayansu allah maɗuki ya ba mu labarin da yawa daga cikin su cewa 'yan aljanna ne ko a ce baki ɗayansu a wurare daban-daban da wasu sunaye kamar kun ga an faɗi asabi sabiqun awwalu to shi yasa shi ma'anan sai fara da su ba dan komai ba saboda nassi ne zo akan haka maganar kamar da na ambata mana magana akan cewa wane yafi wane tun da labari ne da yake da alaƙa da abin da ke da zahiri da kuma batsini to ba mai ba da shi banda wanda ya san halittar Allah na fata kun gane wannan ba dama cikin yan adam yanzu ka zo ka ce a fahimta ta wane ya fi wane tsoron Allah ba wanda ya san wannan sai Allah subhanahu wataala shi yasa a wajen rayuwarmu mu mai aiki da zahiri in mutum ya mutu mai masa kyakkyawan zato in ya mutu akan aikin alheri ya mutu akan mummunan aiki mu ce Allah gafarta masa ba mu sanya suke da Allah ba kun fahimci wannan to amma labari na duniya a zahiri a rayuwarmu mu to ga ka'idoji da za a ba mu in nasu ya zo to mu faɗe shi yadda yake Allah maduki ya fara mana da as-sabiqun al to shi yasa nan a littafin sai yake cewa aljawab wajen amsa afdaluhum mafifitan sahabbai sune as-sabiqun al-awwalun sune waɗanda suka riga musulunci na farko mana marigaya na farko waɗanda su suka fara karɓar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan su suka fi kowa su din kuma a cikin ya ce minal muhajiri ne wannan min bayaniya ce ko za ta iya zama ta bi'idiyya ma'ana daga cikin amma dai zahirin wannan ta farkon bayaniya za ta fi tun da dama haka Allah maɗauki faɗa cikin alkur'ani ma'ana waɗanda suka riga karɓar addinin musulunci daga cikin wancan wato tawaga ta farkon zamani wato su ne almuhajirun da kuma al al'ansar mun fahimci wannan yau ma'ana almuhajiruna su ne farko sannan bayan an gama da almuhajiru sai al'ansar tun da dama ana zancen ya riga karɓa ne kaga mu al'ansar sai da aka zo madina sannan suka karɓa ko kuma sai da suka zo zaman da suka yi tattauna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a Aqaba shine har suka san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har suka karbi alƙawari a wurinsa suka yi imani suka koma kuma suka yi wa'azi amma wanda suka riga su sune muhajiruna dan aka ga muhajirun sune sahun farko dan aka duk wanda ya hijira tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa a cikin sahabbai a dungule kenan za a zo cikin su kuma masu hijiran waye ya fi wani kamar da mu zo mu ji wannan shine bayanin daki daki amma a dunkule in ka ce ga sahabbai baki daya in aka ce su waye sahun farko sai ka ware muhajirun daga cikin asabiqun al-awwaluna da fatan mun gane wannan sannan sai kuma a zo kan al-ansar wato mutanen madina wanda suka karbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka taimaka masa suka taimaka ma addini thumma ahlu badri sannan sai wanda suka halarci yakin badar shi ma nan saboda nassi ya zo a kai domin yakin badar shine mabudin farko na nuna cin nasara ga al'ummar musulmi da musulunci kuma cewa musulunci zai tsaya da kafarsa ne aka fara yin ta za ta farko da aka yi da mutum 313 suka fuskanci mutum dubu daga cikin kafirai Allah swt ya ba da nasarar da aka yi ta mamakin aka yi ta faru kuma bakin tsawa ma aka yi ba mun fahimci wannan don haka annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bamu labarin cewa manzon Allah ah, Allah subhanahu wataala ya ce wa mutanen da suka halarci yakin badar ya ku wanda suka halarci yakin badar ko aikata abin da kuka ga dama an gafarta muku ma'ana wannan labari ne na cewa ko sun yi aikata wani abu daga baya to Allah ya ce ya gafarta musu shi da ya san zuciyarsu ya san irin saban da za su tunda da aka ce a gafarta ana magana ne ga wanda yake da sabo Na kaga ashe suna da sabo to amma saban da suka yi an gafarta saboda kawai sun halarci yakin badar wannan yaki da ya ɗaukaka musulunci karin farko sum'a ya ce fa wannan fa'un ta tartibi ce yawwa ma ta ce kuma da take tufidu tartib mun san wannan yawa ma'ana bayan yakin badar sai kuma yakin uhudu kamar sun mace da fatan mun gane ma'ana waɗanda suka halarci yakin badar sai kuma wanda suka halarci yakin uhudu domin shi ma an sha wahala a yakin uhudu an kashe da yawa daga cikin sahabban manzan, Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kimanin 70 sai fa sai kuma ya kawo wata fa'un ta tartibi ma'ana bayan wannan sai bai atin ridwan wacce ce bai atar ridwan wadda muka yi magana a baya a makon da ya gabata wato mu a da sahabbai suka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sakamakon labarin da ya zo cewa an kashe Uthman kamar da za mu zo mu ji a falalar Uthman da ya kawo mana nan gaba to sai ce faman ba'dahu sai kuma wanda suka zo bayan su thumma sannan sai iktibasin aya man anfaqa min qabli al ko wa qatala sai duk wanda ya ci da dukiyarsa ya taimaka wa addini kafin sulhun hudaybiya fatuhun nan ana nufin sulhun hudaybiya kamar da malamai suka fassara fatuhun maka ake nufi amma tamhidinsa da sa ai tun a sulhun hudaybiya ne da fatan mun gane to duk wanda ya taimakon addini ya dauki dukiyarsa ya bayar dan taimakon addinin musulunci kafin sulhun hudaybiya din nan wa qatala kuma da aka zo jihadi shi ma ya yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su ne suke biyowa sai ce ula'ika a'zamu darajatan wannan sun fi daraja kun ga wannan ayar ita ma dalili ne akan ashe ana fifiko tsakanin sahabbai da wasu sahabbai tun da gashi ya faɗa duk waɗannan da wanda suka ci da dukiyarsu kafin fatuhu makka suka yi yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suka ci da dukiyarsu bayan fatuhu makka ma'ana bayan sulhu hudaybiya kuma suka yi yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su sahabbai ne aiko to amma anan kun ga Allah ya ce ulaika a'zamu darajatan waɗannan da suka ba da dukiyarsu suka taimaka wa addini kafin sulhun hudaybiya da kuma suka yi yaki tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam darajar su sama take fi girma fiye da min alladhina anfaqu min ba'du ay min ba'di dalika da wato fiye da waɗanda suka ba da dukiyarsu bayan wannan karan wa qatalu kuma suka yaki tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kuma yace wa kullan wa'adallahu alhusna wa kullan kowanne nan kun ga a ce wa kullan in ma ka ɗauki cewa wa kulla fardin kowanne fardi ɗaya daga cikinsu ko kuma wa kulla juz'in min hadaini ta'ifatin ko wa kulla ta'ifatin ma'ana tun da ta'ifa biyu aka faɗa anan da wanne da waɗanda suka ba da dukiyarsu kafin fathu kafin sulhun hudaybiya kuma suka yi yaƙi da kuma wanda suka ba da dukiyarsu suka taimaka wa addini bayan wannan lokacin kuma suka yi yaƙi ka kowa ya ba da dukiya ya yaƙi amma lokacin shine ne ya bambanta su a shi wannan ya nuna mana wato bai atun ridwan nan ko sulhun hudabiya shi ma wani haddi ne fasil na bayanin falalar mutane duk wanda ya zo bayan wannan an kira shi cikin sauran jama'a ne kawai amma kuma sakamakonsa an ce shi ma dai wa kullum wa adallahu husna kowa daga cikinsu Allah ya masa alkawarin alhusna wannan me yayi fa'idar wannan tattaunawar anan babba in ba ku manta ba mun bi kissar ga waɗanda suka karanta sira a cikin ku mun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi wannan sulhun hudabiya Allah maɗauki ya saukar masa da aya cewa ya yadda da sahabbai muminai a lokacin da suke tare da shi suka yi masa mubaya ƙarƙashin bishiya to bayan wannan ai shekara da ta zagayo a shekara ta takwas an zo an yi fatuhu makka fatuhu makka me ya faru a cikinsa domin dama can suwaye ake yaƙi da su da suka ƙi karɓar musulunci mutanen makkan nan ne su ne da kewayen su ghatafan da suke taimaka musu mutanen ta'if da makamantansu da ahwaz da su suka zo suke taimakawa waɗannan a yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to amma da aka yi fatuhu makka duk mutanen da suke maka sai suka musulunta har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shigo makka ya kama aka tara masa waɗanda aka kama a makka har saboda ya ja hankalin abu sufiyan a matsayinsa na shugaban mutanen maka a lokacin sai ce man da khala dara abu sufiyan fahuwa amin duk mutumin da ya shiga gidan abu sufiyan to ya amince kar ku taba shi ba komai wannan sai ta sa abu sufiyan shi kansa ya ji wani abu a zuciyarsa sai aka karya masa gabar da yake ji a zuciyarsa kuma shi kenan sai sababa gaba ɗaya da shi da 'ya'yansa duk suka musulunta to waɗannan su ake ce mame ana ce musu muslimatul fathi waɗanda suka musulunta lokacin fathu makka to a wajen nan waɗannan da ake faɗa waɗanda an faƙo min ba'du wa ƙatalu da su ake kun gane wannan zancen da su ake ashe kenan waɗanda suka musulunta kafin wannan rana suka ba da dukiyarsu suka yi yaƙi tare da manzan Allah salama sama suke da su abu sufiyan da su mu'awiya da sauransu amma tabbas su waɗannan sun musulunta ne bayan wannan fatu makka to da ku sun musulunta gashi kuma abin da Allah ya ce wa kullan wa'adallahu alhusna da waɗancan ɗin na farkon da wannan na ƙarshen Allah ya musu alƙawarin alhusna tambaya ita ce mecece alhusna hadisi ya zo daga hadisin suhaib abinda ake nufi da alhusna shine aljanna daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a fadin Allah madauki da yake cewa lil ladina ahsanul husna wa ziyada sai aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa abinda ake nufi da ziyadan nan anan ma'ana waɗanda yawa waɗanda suka kyautata suna da husna kuma suna da ziyada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara cewa alhusna anan ita ce aljanna ziyada kuma ita ce ganin Allah kun ga ashe kenan tabbas in aka ce mutum yana da alhusna to dan aljanna ne sawa'un yayi imani kafin fatuhu makka ko bayan fatuhu makka da kaga dalilin da za a zo a zo ana kafirta Abu Sufyan da Muawiya saboda kawai rikicin da ya faru tsakanin su da Ali wannan babu dalili a sa in mun karanta alkur'ani mun yadda da shi na fata kun fahimci abu yawwa to wannan abin da ya kawo mana kenan eh, maganar ijmalan din eh, wato a dunkule falalar sahabbai ta gaba sai karanta kaɗan daga cikin hadithan da ya kawo ko ba duka ba saboda lokaci na'am man afdalu man afdalu sahabati tafsila qala abdullah ibn umar radiyallahu anhuma كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نأدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار ما ظنك باثنتين الله باثنين باثنين ما ظنك باثنين الله ثالثهما نعم وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن اخي وصاحبي طيب حسبك wannan tambaya ita ce ta biyu a wannan bangare ya ce man afdalus sahabati tafsilan a cikin sahabbai in an zo bayanin daki-daki ɗaya-ɗaya da ɗaya wane ne mafifici to a nan zai kawo mana hadisai ne ba son zuciya ba daga bakin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya faɗi falaloli akan ɗaiɗaikun sahabbai akan wannan akan wannan akan wancan akan wancan su kuma yadda suka zo haka za a yi imani da su a gwargwadon haka ne ya sa sahabban su a cikinsu musamman ƙananansu ga abdullahi bin umar su da yake ba sa cikin manyan kama suna zaune suna jin abin da annabi sallallahu alaihi yake faɗi yau a faɗi falalar wancan gobe a faɗi falalar wancan kuma duka iya shugabanci ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma wanda falalarsa tana da yawa za a gani gwargwadon irin mu'amalar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi kamar abubakar ba ja akan wannan zamu zo mu ji hadisai da yawa akan wannan ko kuma in ba bai kawo anan ba a cikin littafan hadisai in mutum ya koma musamman cikin bukhari da muslim akwai kitabu fada'il sahaba na musamman da ah, al-bukhari ya ware hakanan ah, ah, al-imam muslim shi ma ya ware kitabul fada'il duk ya kawo waɗannan hadisai kowanne sahabi sai aka tara hadisan da suke bayanin falalarsa to wannan babi na maganar falala ya tsaya ne akan wannan aqidar mu yadda da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mu yadda da cewa wane yana da falala kaza wane yana da falala kaza tafaduli ko a ce wane yafi wane mun samu wannan ne daga bakin sahabban ta wani babin daban ba ta iya wannan hadisan ba na fata kun gane wannan wannan akwai abin da nake nufi a cikinsa hadisan falala daban hadisan wani aiki kuma daban abinda nake nufi za mu ga cewa masu harkar shi'a hadisan falalan nan su suna kallon su ne da wani idan daban cewa ai hadisai sun zo da magana akan falala misali akan ali radiyallahu ta'ala an Allah ƙara yadda da shi sukan ce to ai wannan hadisai da suke nuna falala a kansa ya nuna kenan shi ya cancanta ya zama shine khalifa domin shi ya fi kowa to abinda malamai suke ba su amsa shine falalan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta akan ali tabbas to amma ya faɗi falala kuma akan wani wanda ba ali ba radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa akan abubakar ya faɗa akan umar ya faɗa akan uthman ya faɗa akan ali waɗannan hudun kuma su ne mafifita a wannan al'umma din duk a al'ummar nan bayan annabi sallallahu alaihi wasallama da annabawa in aka shigo cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ba wanda ya kai wannan mutum hudin daraja haka suke ajere yadda suke da falalan nan wajen khalifanci a yadda suke ajere a wajen khalifancin su haka suke da falala a gun Allah subhanahu wataala gurgurdan tafadulin da sahabbai suka yi kamar da zamu je hadisin Abdullah ibn Umar a wannan wuri da fatan mun gane to amma hadisan falala daban hadisan khalifanci kuma daban hadisan falala in ba maganar khalifanci a cikin su ba za a fahimci khalifancin ba sai a tabbatar da falala a tsaya nan amma inda maganar khalifanci a ciki to allar ra'si wal ain wajibi kowanne musulmi ya sallama musu to matsalar ita ce babu nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan maganar khalifanci da ɗaya daga cikin sahabbai cewa wane ne khalifa a bayana babu wannan abu kuru kuru da lafazin da baya daukar wata fassara babu shi amma akwai falaloli wuri kaza ya ce ali shine kaza wuri kaza ya ce abubakar shine kaza wuri kaza ya ce usman shine ka wuri kaza ya ce uthman um, umar haka nan wuri wani wurin kuma ya ce mu'az mun karanta magana mu'az ko da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu'az ibn jabal shi kuma shine kamar in ana zancen malaman wannan al'ummar shine a gaba malamai har annabi sallallahu alaihi cewa tsakanin mu'azu da sauran malaman wannan al'ummar akwai gwargwadon jifan dutse in aka ɗau dutse aka jefa shi inda ya tsaya to mu'azu yana gaba sauran duk wani malami a duniya to yana bayan mu'azu tsakaninsa da shi kimanin haka to nan za ka ce shi ke nan sai mu ɗauki wannan hadisin sai mu ce to mu'azu ya fi duk ya fi abubakar ilimi ya fi umar ilimi ya fi kowa ilimi don haka waɗannan abubuwan ba da irin wannan mizanin ake kallon su ba kowanne a kalle su fi haddi yi domin aƙida ce ka yadda da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai. amma ɗauko daga nan ka ce wane yafi wane to sai idan akwai wani nassin daban da ya nuna haka fatan kun gane wannan to ga waɗannan yadda ya kawo mana yace kala abdullahi ibn umar abdullahi dan umar radiyallahu ma yana cewa kunna fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to anan hujjar take da ya ce bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da babu hujja a ciki mai karfi amma cewa a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai yana ji wato mun kasance lana adilu bi abubakarin ahadan ba ma daidaita tare da abubakar wani mutum daban ma'ana mu ɗauko wani daban mu haɗa shi tare da abubakar mu sa shi a matsayi ɗaya a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma yin wannan in ji Abdullahi da Umar kun ga wannan fahimta ce daga tsakaninsu su sahabban cewa ga matsayin abubakar a cikinsu ba sa daidaita wani shine mana la na adilu bi abubakarin ahadan ba ma daidaita wani wato da abubakar radiyallahu ta'ala anhu yace thumma umar sai kawo thumma da wajibi ta tadullu ala tartib ma'ana sannan bayan abubakar sai umar yace thumma uthman sannan sai uthman muna faɗin wannan abun annabi sallallahu alaihi yana da rai yace thumma natruku ashaban nabi sallallahu alaihi la nufadilu sannan sauran sahabbai ba ma cewa wane ne yafi wane mun gane wannan to nan kun ga abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu shine mai bada wannan labarin kuma yace a wannan zamani suke wannan abu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ashe idan kuskure ne wannan abun annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hana da ya ce a akar in sake ji kar ku sake ko ku rufe bakinku ku daina tafaduli kowa ya zauna iya matsayin da yake in ba haka ba kuwa ku faɗuwa ne to ba faɗi wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallama tunda a zamanin ne yana da rai wannan abu ya faru da wahayi sai ya sauke ce ya za ka bar su suna laifi kaza kuma ka mutu ka bar su akan laifi kun fahimci wannan dan yana daga cikin hanyoyin da malamai suke daukar a hadithi ya zama marfu'i zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sahabi yace kunna naf'alu kunna nu'maru mun kasance muna yin kaza a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma mun kasance ana umartan mu da mu yi kaza ana nufin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to malamai suka ce wannan hadisi hukuncin sa hukuncin me hukuncin marfu'i me ma'anar marfu'i mun an ce hadisi marfu'i ana nufin hadisin da yake daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga aikin sa haka in sahabi yace zamanin annabi muna yin kaza ko bai faɗi cewa sahabi wani ne ya gaya min cewa annabi ya ce ba a gun malaman hadisi hukuncinsa kenan tunda shi yasa har yayi idafar yace a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi muna cewa kaza da fatan kun gane wannan wannan ɗaya ne daga cikin dalilan da yasa malamai suke fifita Uthman akan Ali radiyallahu ta'ala anhuma domin dama matsalar ita ce dukkan sahabbai da dukkan tabi'ai sun yi ijima'i akan banda waɗanda suka wato bantare suka shiga hanyar wato rafidanci to dukkan al'ummar musulmi har mu'tazilawa da khawarijawa dukkaninsu kowa yana fifita abubakar sannan umar a wannan al'umma ɗin kamar da ma ibn taymiya ke bamu labari a kai akwai hadisai ma ingantattu akan haka ya kawo su shi ma su ne madogararsa ba wai ra'ayinsa bane cewa masu goyon bayan Aliyu ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu a lokacin da ake rikici tsakaninsa da gefen Muawiya radiyallahu ta'ala anhu kun san an yi rikici mun sha labarinsa to wannan rikicin da aka yi ai waɗannan suna goyon bayan wannan wannan suna goyon bayan wannan to a lokacin da ake wannan rikicin wanda suke goyon bayan aliyu wanda ake ce ma shi'atu ali domin da can bayan aka ce shi'a abinda ake nufi magoya bayan ali kamar idan aka ce shi'atu muawiya na nufin magoya bayan muawiya da wannan sunan haka ake amfani da shi bai zama aƙida ko wata mazhaba ba sai daga baya to a zamanin ali duk mutumin da yake goyon bayan ali yana fifita abubakar da umar a kan ali sabanin da suka yi shine in an gama da abubakar an gama da umar a wajen falala to tsakanin usman da ali wane ne mafifici magoya bayan ali suna cewa ali ne sannan sai a ce usman magoya bayan muawiya da gefen usman sai su ce a usman ne sannan sai a ce ali shi nan wannan a lokacin nan in ka ji an ce mai shi'a to iya shi'ar kenan goyon bayan ali akan wa akan usman amma gaba ɗayansu da masu goyon bayan usman da masu goyon bayan ma'ana muawiya da masu goyon bayan ali dukkaninsu sun yi ittifaki akan abubakar da umar su ne fita a wannan al'umma ne da fatan ku gane shi yasa har muhammad ibn al-hanafiya dan gidan sayyidina ali sayyidina ali yana da da wanda mahaifiyarsa yar banu hanifa ce da aka samu ta kuyanga lokacin yakin da aka yi na ridda zamanin sayyidina abubakar aka samu ta ya aure ta sai ya haifi da sunansa muhammadu ba dan fatima bane mun san fatima tana da hasan tana da husain ko radiyallahu ta'ala anhum ajma'in to ita kuma wannan sai ta haifi muhammad to shi ne ake ce masa muhammad ibn al-hanafiya don a dangana shi zuwa ga mahaifiyarsa a gane don a bambanta shi da sauran amma shi ma muhammad ne ibn ali amma lakabinsa ne ibn al-hanafiya waɗanda ake ce ma ƙungiyar kaisaniya a wurinsu shi suka ɗauka a matsayin imami suka ce da ya mutu shine mahadi ne zai zo kafin tashin alkiyama ya gyara duniya wani aƙida su kenan to kafin wannan lokacin wata rana ana zaune a gida suna zaune da mahaifinsa sai ke tambayar mahaifinsa ali ibn abi talib yace ya aba ya babana man afdalu hadhihi al-umma a wannan al'ummar waye mafifici da yafi kowa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ali sai yace abubakar thumma umar inji ali da kansa yace wanda yafi kowa shine abubakar sai kuma umar to sai eh, muhammadu bin hanafiya sai ce sun ma'anta sannan sai kai saboda babansa ne yana tsoron ya sai in ya bar shi zai ce usman <laughs> amma sai sai sai kai saboda ya samu shi ma falalar bayan abubakar bayan umar haka nan wata rana a eh, sharik ibn abdullahi naka'i ya ruwaito a kufa akan mumbari ya je aliyu radiyallahu ta'ala anhu akan mumbarin garin kufa garin kufa kuma shine gari mafi yawa masu goyon bayan ali radiyallahu ta'ala an a cikin su yake cewa inna hadhi afdala hadhihi al ummati ba'da nabiyha abubakar wa umar mafificin wannan al'umma bayan annabinta shine abubakar sannan umar to in ka ji wannan magana daga bakin ali radiyallahu ta'ala anhu ibn ya ce wallahi wannan hadisin an ruwaito shi ta hanyar isnadi isnadi wajen 80 da wani abu ba maganar wai mutum daya ko mutum biyu ko mutum uku suka ruwaito ba a'a akwai isnadi daban-daban hadisi sun kai tamanin duk ta hanyar su wato zuwa ali radiyallahu ta'ala anhu yana cewa abubakar ya fi shi umar ma ya fi shi to yanzu kaga maganar wa zaka dauka ta ali ko ko ko ta wani daga bayan ali wanda radiyallahu ta'ala anhu shi saboda san ali ya zo ya fifita alin akan kowa har ma mai da shi sama da annabi a wani gun ma mai da shi allah haka wannan ba alama ce ta soyayya ba a maganar aliyu ita ce adalci Allah maɗauki ba mu adalci kuma kullum maganar aƙida kamar nake faɗa wallahi haɗora ta akan nassi sai ka ji ka huta ina nassi ina maganar annabi ne sallallahu alaihi wasallam to in ka same ta sai ka rufe baki ka gama to wannan magana kenan wa qala an-nabi sallallahu alaihi yanzu zai bi yau kafin kare wannan maganar na ce mana ai wannan shine ɗaya daga cikin dalilai ko na magabata da suke fifita Uthman akan Ali me ɗaya dalilin ɗaya dalilin Imam Ahmad bin Hanbal shine ya kafa hujja da shi yake cewa duk mutumin da ya fifita Ali akan Uthman yace fakad azra bil muhajirin wal ansar to ya ci mutuncin muhajirun da al'ansar yace mai dalilinsa yace dalili shine ai lokacin da Umar ya zo rasuwa radiyallahu ta'ala anhu me yayi ya nada kwamiti na mutum shida da da Uthman da Ali da Talha da Zubair da Sa'ad ibn Abi Waqqas da Abdurrahman bin Auf waɗannan mutum shida sai ce wannan ku na yadda cewa dukkanin kowanne ɗaya mutum daga cikinku mutumin kirki kuma manzan Allah sallallahu ya rasu yana mai yadda da ku babu wanda annabi yake fushi da shi ya mutu ya bar shi waɗannan mutane ku shi nan don haka ku je ku yi shawara a tsakaninku duk wanda kuka zaɓa a cikinku ya zama khalifa ni na yadda ya shiga ɗana umar ya shiga cikinku ya ba da shawara amma kar ku zaɓe shi ban yadda ba su shidan nan haka suka zauna suka tattauna a tsakaninsu a talha ya ce ya bari baya so a Zubairu ya ce shi ma baya so a Sa'adu bin abi waqqas shi ma ya ce baya so ta sauran mutum na sauran mutum uku mutum uku nan su ne da ali da uthman da ali da kuma abdurrahman bin auf abdurrahman bin auf a wata riwayan suka ce to kai ma sai ka bari ka bari a cikin waɗannan mutanen a gani ya ce ya bari a cikin waɗannan mutum biyu a ga wane ne za a zaɓa suka ce ka je ka shawarci almuhajiru na wal ansa kuma sai aka yi wani taufiki Allah maɗauki kenan in ya tsara abu sai ka ga ya gudana yadda yake so lokacin da aka yi wannan kisan umar radiyallahu ta'ala anhu bayan ya dawo daga hajji ne ya dawo daga haji shugabannin garuruwan musulmi waɗanda suka zo daga kofa daga basra daga Misira, lokacin nan tunda shine khalifan gaba ɗaya duniyar musulmi duk an zo haji an yi haji tare da khalifan musulmi sai aka ce kuma a rako shi madina kafin kowa tafi garin su don haka waɗannan mutane da suke nesa nan duk sun zo sun rako umar garin madina yana sallan nan wata rana da asuba shine wannan ba majusa ya zo ya soke shi da wuka ya kashe shi yana kwance yana cikin kwanciyar kafin ya rasu shine yayi wannan shawara cewa waɗannan mutum shida su je su shawara a cikin su zaɓi zabi daya to kuma duk wannan manyan ba su tafi ba tunda sun ga gashi yana cikin rashin lafiya aka tsaya har sai da Allah madauke masa rasuwa aka yi masa sallah sannan kowa koma garin su to bayan an yi wannan shine Abdurrahman bin Auf waɗannan manyan mutanen na garuruwa duk suna nan ya rika bin su yana neman shawararsu wa kuke gani ya dace tsakanin Uthman da Ali gaba ba sai ya abdurrahman bin auf yake cewa sai da ya kwana uku bai rintsa ba bai bacci ba kwana uku bai gabaci ba ya je gidan wannan sahabi ya je gidan wannan sahabi ya je gidan wannan sahabi yana neman shawara me kuke gani wane ne kuka ga yafi a zaɓa ya zama shine khalifa bayan umar aka ba shi shawararsa ya rufe bakinsa ya zo tsakaninsu ga umar ai ga usman ga Ali radiyallahu ta'ala anhuma sai ya ce kafin in gaya muku ce shawarar almuhajiru na wal'ansar zan dauki alkawari a hannun kowa daga cikinku kai Usman kai mun alkawari in na dora Ali kan ka shi ne zama a matsayin khalifa ka yadda cewa ba za ka yi mun tashin hankali ba ba tawaye za ka yadda ya ce na yadda in dai al'umma haka suka baka shawara ka zo ka dora na yadda ya ce wa alikai ma ka bani kalmar ka kai alkawari in na ce kai ne khalifa usman ne khalifa kai ma za ka yi wato mu bayan a za ka yadda isi ni ma na yadda a lokacin abdurrahman bin auf ya kama hannun usman ya daga ya ce wannan shine wanda al'umma suka yadda da shi a matsayin khalifa to wannan ita ce al'imam ahmad bin hanbal yake nufi da ya ce duk mutumin da ya ce ali ya fi usman to ya raina ra'ayin muhajirun wal ansar ai kun gane asalin zancen yawa to shine to anan wurin shine bayan ah, shi Abdurrahman bin Auf yayi mubaya ga Usman, sai Ali radiyallahu ta'ala anhu shi ya fara daukar hannunsa shi ma ya dora akan usman yayi masa mubaya. to kaga idan har aka ce Ali yayi mubaya ga usman shikenan ina magana ba zancen wani yazo ya tada rikici ai kuma gaba ɗaya ai akwai wasiya da akwai wasiya annabi ya yi masa a rubuce da a ranar sai ce wai kai wannan fa gaba ɗaya ma shawaran ma bata taso ba duk ku koma domin ni ga wasiya ma a hannuna da matan zamanin abubakar ɗin ma da umar ma duk ba daidai aka yi ba ga wasiya ɓoyewa ne yanzu na fito da ita inda akwai wannan wasiya da abin da za a ke da aka duk waɗannan abubuwan na tarihi yan uwa musulmi su ya kamata mutum ya karanta kuma kafin ya hukunci a wani abu ya san yadda hakikanin abubuwa suke Allah sun ta'ala ya kara mana adalci to mu je yanzu za mu ji ɗaiɗaikun hadisai akan kowanne sahabi yace wa qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li abi bakrin ce wa abubakar fil ghari lokacin suna cikin kogo kogon wanne kogo lokacin da suke tafiya hijira yawa ce ma zannuka bi thnaini me zatanka ga wasu mutum biyu wanda Allahu thalithuhuma Allah ne na ukun su ma'ana Allah na tare da su tare da su da taimakonsa da jinsa da ganinsa ba da zati ba da Allah ba zai shiga kogo ba mun fahimci wannan ana nufin ma'iyya ana nufin Allah na tare da su da iliminsa da ganinsa da kiyayewarsa da taimakonsa wannan ma'iyya ce da ake ce ma al-ma'iyya wace al-khassa to annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga Abubakar wannan me kake zato dangane da wasu mutum biyu wanda Allah ne na ukun su? yanzu wannan ba falala ce ga abubakar shi muna karantawa cewa su biyun nan ba kowa a duniya da za a kashe su a lokacin nan da maganan labarin musulunci sai zama wani sabon abu ba annabin ya mutu amma Allah maɗuki bai kaddara haka ba don haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar wa abubakar wannan falala cewa shine na uku kamar yadda Allah maɗuki faɗa nassan alqur'ani ko menene Allah ce idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana wannan inna allaha ma'ana din ita ce wannan tafsirin ta shine yake gaya masa menene karka tsorata ka kwantar da hankalinka mana me zaton ka dangane da wasu mutum biyu a wani wuri wanda na ukunsu shine Allah in aka ce Allah na tare da kai kuma me zaka ji tsoro to sai kwantar da Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya daina firgita akan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. yace wa qala sallallahu alaihi wasallam har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kuntu muttakhidan min ummati khalilan da a ce zan riki badadi masoyi soyayya ana kiran khalil abin me bambancin khalil ko hulla da muhabba akwai muhabba wasu suna cewa muhibba ba muhibba ake cewa muhabba ake cewa eh muhabba muhabba soyayya hulla kuma ita ce soyayyar da har ta ratsa tsoka ta ratsa jini gaba daya ta bi jiki kamar yadda in ka sa kum a kanka ba yana ratsa cikin gashinka ba to shine za ana cewa ka sa kum din fatakhallala fi sha'rika kum din ya shiga jikin wato kum abin nan gashinka shine asalin abin da ake nufi da hulla wato wanda soyayyarsa ta kama jiki ta kama jini ta kama tsoka ko ina jikinsa soyayyarsa ce shine abin da ake nufi da hulla kun ga Allah madaki ya mu labari wattakhadha Allahu Ibrahima khalila Allah ya riƙe annabi Ibrahim khalili shi khalilin Allah ne Allah khalilin sa ne haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya riƙe shi khalili shi khalilin Allah ne shi ma Allah khalilin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba dan na riƙe ubangiji na ya riƙe ni khalili ba ma'ana soyayyarsa ta ratsa ni ba dama in sa ta wani shine dama abin da ake da khalili in ka dauki khalili ma'ana shi kadai kake so kuma ba dama ka so wani tare da shi to ya shi ne annabi sallallahu alaihi ba dan Allah ya rike ni a matsayin khalili ba da a ce zan rike wani mutum a cikin al'ummata da ya halatta gare ni in riki wani ya zama khalili a gare ni banda Allah yace latakhaftu abubakar da abubakar zan dauka sai ce ah, walakin sai dai akhi amma shi dan uwana ne dan uwa wanne na addini wa sahibi kuma abokina ne kunga wannan shi ma nassi ne na hadithi akan lafazin sahabi ba ba bid'a bane sunan sahabi gashi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zaka je na cewa ina hadithin da yace ma akwai wani mai suna sahabi ta ba ku wani labari ko yau shekara uku kenan a haji ko ba nan bane <laughs> to muna haji mun baro eh, wata nan muna cikin dan tawaga haka mu kai mu bakwai ko takwas haka mun baro arfa mun zo musdalifa mun samu wuri za mu salla muna huta ni da wasu yan uwa wasu da suke karatu eh, a madina muke tare da kuma wasu da muka tafi haji da su daga nan to sai muna zaune sai ga wasu mutane daga eh, iran alhazin iran ne kowane na cikin ihraminsa sai suka yi kanmu najeriya najeriya muka ce eh najeriya haka yadda kasan kura tana neman nama haka suke neman dan najeriya mutanen iran suka zo suka same mu sai aka fara hira me labarin me najeriya kaza daga suka yi wasu zantattuka dai wasu suna da alaka da siyasar duniya sai kuma suka shigo cewa ku a najeriya me mazhabakku muka ce mu malikiya muke wani da mai wani bai ba da amsar dama su da larabci suke maganar saboda wannan malamin da mai yake maganar shi farisanci ma iya bai iya turanci ba bai iya larabci ba amma yana da ɗalibi da yake karatu a can suna tafi da shi shi ke musu fassara ya ce shekararsa goma sha biyar yana karatu a can ɗan afghanistan ne ya iya larabci sai aka ce to ga abokai nan a cikin kuwa iya larabci aka samu ɗan uwa daga cikin munan yana nan yanzu sai yake cewa sai suka tattauna da shi a shi ne iya larabci mu aka ce ba mu iya larabci muka koma gefe muna jin su suna tattaunawa sai yake tambayar sa ko a Najeriya me mazhabu ku suka ce malikiya ko kuma a Iran me mazhabu ku sai ce aya su shi a imamiya yace to to sai ya ce me matsayin Ali a gunku a ku yan Najeriya kun yadda da Ali yana da falala yana da daraja <clears throat> radiyallahu ta'ala an sai ya ce masa Ali ai babban mutum ne a gunmu shine na hudu bayan Abubakar bayan Umar bayan Usman bayan abubakar bayan umar bayan uthman to ba wanda ya kai ali daraja kuma surukin manzan allah sallallahu alaihi wasallam shi ke auren yarsa fatima kuma dan aljanna ne sai ya rike baki sai ce ah, dama shi kuna san ayi sai ce ah, kai ma gaya maka ba ma san ayi kuma malami ne babba sai tafiya ta ci gaba sai suka ce ai su to amma ai su su abubakar ne su dama su suka babbata abin su ce ah. kafin nan sai ya tambaye shi ku kuma to me matsayin ku akan abubakar to shine sai ya shiga wannan guri sai ya shiru baya so ya faɗa a gane aƙidar inda ta dosa sai sai ah, abubakar menene shi sahabi ne ko ba sahabi ba sai ce sahabi ne sai sai ya tambaye sai ce to ali me ali sahabi ne ko ba sahabi ba sai ce a ah, daban ali sahabi ne mana bayan ku gashi kai ma ka faɗa mijin yarsa sai ce a qur'ani kana da aya da za ta nuna mana ali sahabi ne mu a qur'ani muna da aya nuna abubakar sahabi ne sai kawo wannan idh yaqulu li sahibihi la tahzan illa ma sai ce ka san wannan aya sai ce ya santa wa ake magana akai sai ce abubakar shine suka taho hijira tare shi fa malamin na shi an shi yake faɗa wani sai ya ce to akwai aya irin wannan da ka sani da za ta nuna maka ali sahabi ne sai ya shafe gumi haka dai aka yi ta aka yi tattaunawa abu sai da ya kai mutum sai ga wani ya zo shi ma sai ce ai nima kaza da kaza malami ne a wuri kaza ina da rubutu ma akan sahih bukhari ma'ana shi ya ga araha an samu yan najeriya araha za su kada su sai shi ma ya zauna muka ba shi ruwa ya sha amin kabiri haka ake ta hira to can da ya ji da zancen yake sai jimawa kaɗan sai zare ma sai je kwanta to wannan ma ana nan ana yi magana ta kai magana an kai wajen awa biyu zancen ba zai iya gamawa anan ba abin da sa na kawo wannan kawai wannan maganar ta wannan aya din mm. can shi ma can sai ya ce shi ma bacci yake ji a kyale shi haka dai muka sallama da su muka hadda ba su taburma da ko muka sallama ba rikici amma fa ba abin da suka samu a wurin sun samu takaici matuka saboda ba su yi tsammanin zuwa suka haɗu da su ba mm. Allah maɗauki ya kyauta Allahu musta'an shi yasa kullun ke ce bu wallahi ai karatu ai karatu in kai karatu ba mai girgiza maka ka saboda ana dora mutanen akan cewa duk wanda ke bin hanyar sunna din nan wai makiyin ali ne kuka ina muka samu wannan mu ba mu san wannan ba duk littafan sunna suna bayanin falalar bal babu wanda daga cikin hadisan da suka fi yawa a littafan ahli sunna a wajen falala inda zaka lissafa adadi wajen adadi ba inganci ba na ali sun fi yawa suna nan ka duba abin nan musnad na imam ahmad kawai za ga hadisai dubu na akan ali radiyallahu ta'ala an haka ba za a zo a faɗi cewa waɗanda suke sunna makiya ahlul bait bin wannan tatsuniya ce da ake faɗa saboda ah, sa wani abun daban ba wannan ba to mu je da sauran lokaci ko sai sai walakin akhi wa sahibi wa qala sallallahu alaihi wa sallam haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce inna Allah ba'athani ilaikum fa qultum kadhabta wa qala Abu Bakr sadaqta wa wasani bi nafsihi wa mali fa hal antum tariku li sahibi marratayn ya faɗi wannan shi wannan hadisi yana da wata kissa wata rana Abu Darda ne ya wannan hadisi shi ne ke cewa wata rana muna zaune gun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ga abubakar ya taho da gaggawa da sauri har mayafinsa yana ɗagewa sama ana ganin gwiwarsa tana bayyana lokacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana nan shi ne sai annabi sallallahu Alaihi wasallama da ya hango sai ce amma sahibukum faqad ghara faqad ghamara sai amma sahibukum abokin nan naku yau ya kutsa cikin rikici ma'ana hankalinsa a tashe ki shine na abubakar yanzu yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi wani abu ne ya shiga tsakani na da Umar hannun gaggawa na faɗi wata magana ta ɓata masa rai amma na neme shi ya yafe mini ya gafarta min zuni abinda ne masa na laifi Ya fi shi ya ki gafarta ne na zo in gaya maka Ya zo ya gawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ne abubakar kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce komai sai da ya fara cewa ghafarallahu laka ya ababakar gafara Allah laka ya ababakar ya faɗa hasau uku sai sai Allah ya gafarta maka ya kai abubakar sannan sai yana nan haka suna cikin wannan guri sai ga umar ya zo shi ma hankalinsa a tashe da ya zo shi ne ya ga fuskar manzan Allah sallallahu ya yi fushi hatta yi ja a lokacin nan ya koma gefe yana magana da manzan Allah sallallahu ya kauda kansa haka ya komo nan din shi ma ya kauda kansa shine har yake shine sai kawo musu wannan yace inna allaha ku sani fa allah subhanahu wataala ba'athani ilaikum ya aiko ni zuwa gare ku fa qultum kadhabta sai ku kuka ce kai ƙarya kake mana kuka ƙaryata ni. wa qala Abubakar sadaqta amma abubakar yace kai gaskiya to wannan shine dalilin hadisi kaga yana nuna wa yake magana da shi kun ga umar ake magana shi yasa ku duba yaushe umar ya musulunta hmm? ba sira ba dama bayan abubakar mana da lokaci ma har shekaru sai a wajen shekara ta shida fa da aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba bayan hijira ba aiko manzan Allah sallallahu lokacin zaman sa na makka ai kun san sai da ya shekara goma sha uku a makka sannan kuma ya yi hijira zuwa madina to umar fa bai musulunta ba sai shekara ta wajen shida amma ranar farko abubakar ya musulunta ranar farko ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga kogo da wahayi da labarin wahayi mala'ika ya zo masa a ranar abubakar musulunta ranar khadija ta musulunta ranar ali musulunta waɗannan mutum uku su suka riga kowa to amma umar saboda kun san shi dama mai zafi ne shi yana cikin waɗanda suka yi gaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farkon karo sai daga baya musulunta amma kuma duk da haka har shekara shida nan fa shine na 40 if eh, shi ne na arba'in a cikin adadi na? iya eh, aboye suke lokacin ba su fi su bakwai suka zama takwas haka goma haka sha uku aka tafi ashirin sai da aka shekara wajen biyu uku ba su kai arba'in ba umar shi ne na arba'in kunga dukkansu suna cikin asabi kunal awwalin saboda sun sha wahala duk wanda ya musulunta a maka aka sha wahala da shi aka yi hijira yana ciki amma kunga ai abubakar ya riga umar to kun ga ashe kenan wannan zancen daidai ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo na ce ku yi imani kuka ce ƙarya ne sai abubakar ya ce gaskiya ne kaga ashe annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana akan farkon karbar addinin nan yana da yana da me yana da muhimmanci to shi da abin da ke nufi sai ce wa qala abubakar sadaqta wa wasani bi nafsihi wa malihi kuma sannan ya taimaka mini da rayuwarsa da dukiyarsa suna cewa ana cewa kalmar muwasa a larabci ma'anarta musa'ada kashi ta zo a babin mufa'ala kamar gabin nan cuɗe ni in cuɗe ka duk fi'ili a larabci in yana nuna cuɗe ni in cuɗe ka ana ce masa mufa'ala ko shi ne tafa'ala ma'ahu don haka wasa ne daga muwasa to sai suka ce abinda yasa ake ce wa taimako muwasa shine li'anna sahibal mali قد أخذ بيده وبيد من يساعده وبيد من ساعده ووضعه سواء في ماله ma'ana kamar ya kama hannun wanda yake bai wa taimakon ne ya sa shi a cikin dukiyarsa kamar da hannunsa da nasa duk ɗaya ne shi ne ma'anan muwasa kun gane zancen mana duk mutumin da saboda taimakon da yake maka ya kamar ya ɗauki hannunka ne ya sa tare da nasa a cikin dukiyarsa cewa komai naka ne komai nasa ne to shi ake nufin ya yi maka muwasa kun dan eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ashe larabcin ma da yayi a nan gurin me yana da dalala sai yana da ma'anarsa ba kawai ka ce wai ya taimaka mini bane da dukiyarsa a taimakon irin wannan taimakon wanda a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake buƙatar taimako addinin ya tsaya da kafarsa babu wanda ya kula shi irin abubakar da wannan dukiyar sa haka ya dauke ta kaman komai duk na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ai kun ga abin da yayi wannan a Madina ma kenan lokacin da ya dauko dukiyarsa baki daya ya kawo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce me ka bar musu a gidan yace na bar musu Allah da manzan Allah hmm. to so shine sai ke cewa bayan wannan fahal antum tariku li sahibi yanzu shin za ku bar mini sahabi na ko ba za ku bar mini shi ba kun ga fa wa ake magana da shi Umar fa ake magana da shi amma aka gaya masa wannan akan Abubakar to yaushe kuma za a taba abubakar radiyallahu ta'ala anhu a gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kwa za ku bar min sahabi na ko ba za ku bar min shi ba ma'ana ku bar min shi ya zauna lafiya tare da cewa shi ma Umar din fa cikin sahabban yake to Allah maɗauki ya ƙara mana fahimta sai ce wa ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayyuha ihan ibn al-khattab saurara ibn al-khattab wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda numfashi na ke hannunsa ma laqiyaka shaytanu salikan fajjan qattu illa salaka fajjan ghayra fajjik nan kuma ya gama da falalar abubakar ya shigo magana akan falalar umar radiyallahu ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba gaya wa umar wannan maganar yake cewa kai umar wallahi na rantse da Allah wanda numfashi na ke hannunsa wanda rayuwata take hannunsa shi ke kula da rayuwata na rantse da shi cewa wallahi ma laqiyaka shaytanu shaydan bai taba haɗuwa da kai ba salikan fajjan ka shiga wata hanya illa qattu wato kwata kwata har abada illa salaka fajjan ghaira fajjika sai dai ya shiga wata hanyar daban banda wannan hanyar da ka bi ma'ana ba kwa zama inuwa ɗaya da shaytan in ji waye in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi akan Umar hmm. wannan kenan kun ga yana nuna falalar Umar radiyallahu ta'ala anhu Umar kuma kun san dai Umar wane ne Umar rubuce rubuce akan Umar kawai sun isa wanda a tarihin musulunci bayan bayansa bayan abubakar radiyallahu ta'ala anhu ba a yi mutumin da ya mulki da adalci irin umar ba har zuwa yau din nan ba a samu ba babu wani da aka taɓa samun ya yi kwatanta adalci a mulki irin umar turawa da suka ware suka rubutu akan umar wajen misalin shugabanci sun faɗi wannan ballantana ma'ana tura ina nufin wanda ba musulmi ba to ballantana waɗanda suke musulmi hatta waɗanda ba sa son umar sun faɗi maganar shugabanci adalcinsa irin ramewar da umar ya yi lokacin da yake kan mulki har mamaki akai saboda yawan kuka wato da kuma yawan baya cin abinci sai ya tabbatar da talakawansa ma sun ci shi yasa har malamai suke cewa kai umar ya wahalar da sarakuna da shugabanni a bayansa duk wanda ka ce masa sai yayin irin umar to ka cuce shi <laughs> ka cuce shi ina nufin ba kai masa adalci ba don ba zai iya ba mutumin da za ka ce misali mai kaukana wa'azi ka ce gashi nan me yasa ba a yin irin yadda ake zamanin umar to in ka matsa wa shugaba ka ce za ka yi masa wa'azi sai ya yi irin na umar to gaskiya za ka yi masa rashin adalci don ku ba za ka samu wannan agunsa ba har wani malami ke cewa in a zamani irin namu ne yanzu ana yi wa shugabanni wa'azi a yi musu wa'azi ko kai mai wa'azi kai musu wa'azi su zama irin kama an ci nasara ko su zama irin ka alal akalla kai da kake wannan zancen a yanzu in aka samu irin ne masu shugabanci an ci nasara to amma umar ya fi karfin al'umma a ce za a yi kwatanta shugabanci irin na umar hmm, to wannan ba irinsa ba to yace wa qala sallallahu alaihi wasallam laqad kana fi ma qablakum daga cikin wanda suka wuce a bayan ku akwai muhaddathuna wanda ake wa magana ake ba su labari fa in yakun fi ummati ahadun in dai a al'ummata akwai wani mutum ɗaya mai wannan tsirin sifa ɗin ya ce fa innahu umar to umar ne in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mana akwai mutanen da ba annabawa ba ne ba manzanni ba mun ji a baya a cikin al'ummomin baya Allah kan turo mala'ika ya musu magana ta in akwai a wannan al'ummar to umar ne ku ji fa wannan matsayi irin na umar radiyallahu ta'ala anhu ma'ana me yake nufi in ya kun malamai sun tattauna anan sun ana nufin akwai ne ko babu akwai mutanen da mala'iku ke musu magana Hmm? an yi wasu a baya da ko dai na ko ba mala'iku ba ya zama cewa Allah subhanahu wa ya kimsa musu ilhama yawa in kimsin ilhama ne wannan har yanzu akwai kun fahimci wani abu Allah ya kimsa maka wata fahimta da wani bai sani ba wani har yanzu ba daina shi aka bi ana ce masa wahayi ana ce masa ilhama amma kuma ba wata shari'a za a zo da ita sabuwa wadda za ta soke ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kun gane wannan amma wazin abin nan wahayin ilhama akwai shi to amma ƙari kuma akan cewa dan akwai riwayoyi da suka zo da yawa akan wannan ah, abubakar al'ajuri ya ruwaito a cikin littafinsa <clears throat> a shari'a a wannan cewa daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko daga abdullahi dan abbas ka yake cewa su suna da kusan Annas anna ta a ala ne umar har malamai suke tattauna akan me as-sakina wasu ce mala'iku ne tantiqu ma'ana suna jefa kalmar gaskiya a bakin umar in zai faɗi kalma su datar da shi ya faɗi abin da yake ne abin da Allah yake so kuma ne gaskiya to wannan shi ake nufi da wannan na ɗin hmm. sai sai in idan har shi sa har malam ne yake cewa wannan in ya din ba shardiya bace karka fahimci cewa babu ma'ana in akwai to umar ne shi kadai ma'ana in dai akwai to umar yana ciki kun fahimci abin to ina ga sai mu tsaya haka eh akwai eh, akwai to sai mu tsaya nan yaso darasin mu na gaba sai mu tashi kan wani hadisin kuma dai hada maganar Umar da Uthman da Abubakar da Umar radiyallahu ta'ala anhuma ko kuma mu karasa shi ko duke na eh daga nan ya cika abinda zai zo mana bayan bayansa maganar Uthman ne shi wannan asalin hadisin to ko duki da dan zance a kansa yana cewa وقال صلى الله عليه وسلم في تكلم الذئب والبقرة annabi sallallahu alaihi dangane da maganar kyarkeci da ya magana da kuma wata saniya da ta yi magana yake cewa fa inni uminu bihi wa abubakar wa umar wa ma huma wannan hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama <clears throat> yana cewa a wani zamani a bayanku ku wata rana wani mutumi yana tafiya akan saniyarsa sai ya hau saniyar yana tafiya a kanta kuma ya ɗauki bulala yana dukanta sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan a wasu al'ummomin ne kafin al'ummar mu wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai wannan saniya da ake dukanta kuma an hau kanta ana tafiya sai ta yi magana Allah ya nufe ta da ta yi magana wani hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari sai saniyan nan ta ce ma khuliqna li hada mu ba a halice mu domin wannan ba ka hau kanmu kana tafiya kuma kana dukan mu ba a halice mu domin wannan ba ita ce ma khuliqna lil harfi an halice mu ne don harkar noma a kai mu gona duk aiki zami amma a hau mu ana tafiya kuma da ke mu ta ce ba haka bane to kuma sai sai ke kara ba da labari har yanzu wata rana kuma wani kyarkeci mun san kirkeci kamar su kasashen laraba sun fi samun sa fiye da nan mu sai mu ce kura yawwa duk da dai kirkecin daban kurar daban karen daji to yana tafiya sai ya kama tunkiyar wani mai kiwo mai kiwon ya bi shi saboda rashin tsoro da bajinta sai ya kokari har ya kwace tunkiyarsa daga bakin kirkeci to shi ne kirkecin yake cewa in ka kwace sai Allah shi ma ya nufe shi da magana sai yake cewa in ka kwace ta yau ai yawma sabu'i ba za ka iya kwacewa ba yawma sabu'i shine ranar fitina ranar da akwai ranar kusa da tashin alkiyama ran da mutum yana ganin dukiyarsa zai batta ba dama duk yawan dabbobinka duk yawan kome kake da shi na dabbobi ba wani zancen mai kiwo sai a bar su su kadai kowa ya ta kansa to ne shine yawmus sabu'i sai yawmus sabu'i in ta zo ai ba dama ka san zaka bar mana ko ba abin da zaka yi in ji kirkicin ya faɗi haka to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan hadisi sai sahabbai suke cewa subhanallah zibun ya takallam ya ce ya ce har yi magana kun ga yabun mamaki ne to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa i na'am ce yayi magana wa ana uminu bihi ni kuma nayi imani da haka wa abubakar wa umar abubakar da umar ma sun yi imani da haka dole shine ah, sababin shi wannan hadisi yawa shi yasa aka kawo shi a cikin falalar su to shine sai yake cewa wa ma huma thamma a lokacin kuma abubakar da umar ba sa wuri kun ga wannan sa a bukhari sai da ya ruwato wannan hadisin sai sa shi karkashin babin sunan babin shine yaqinu abubakar da umar ma'ana irin karfin kini na abubakar da umar yadda duk abin da aka ce annabi ya ce suke sadakawa suke gaskatawa suke yadda da shi to in dai kuna mamakin saniya ta yi magana kyarkeci ya magana to ni na yadda hakanan abubakar ya yadda hakanan umar ya yadda to mun gama wannan sai mu je uthman bayan wannan insha Allah darasin mu na gaba eh, Allah subhanahu wa ta'ala ya kara tabbatar da yardarsa ga waɗannan sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi baki su Allah ya haɗa su a aljanna da su da ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam yadda suke zaman lafiya da son juna mu kuma masu bin su Allah ya sa mu bi su da kyautatawa mu tabbata akan hanyar su Allah ya taimake mu ya tabbatar da mu akan hanyar daidai Allah ya ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu Allah ya taimake shugabannin akan yin aikin daidai Allah kuma ya ƙara ƙarfafa musu ya ƙara tsare su wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallama wa baraka وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نعم نعم tawa wakito ai yana da tsawon wannan mutum yana cewa bayan gaisuwa malam ina maka fatan alheri ta nima ina maka da dukkan yan uwana musulmi ce ce malam ni ne wanda waya ta yi ringin sau biyu ranar alhamis ana karatu ina roƙon malamin isar muni da saƙo zuwa ga al'ummar musulmi na wannan masallaci da su yi mini afuwa don allah wallahi mm, ba bisa san rai na yi ba na yi hakan ba kuma don allah malam ya roƙa min wannan alfarma wajen mutane wallahi sai da na sanya ta a silent amma kafin ta kawo wajen ko kan teburin ne ko eh, eh malam ta zo min sai ta fita daga salin din waje <laughs> eh, Yau to yana nufin da a hannun mutane garin daddannawa a miko ai aka fitar da ita daga salin to yace dai dan menene da na saurari karatun ina jin wato in na saurari karatun ina jin karuwarsa kwarai da gaske eh a <laughs> karshe malam karna cika ka da surutu muhallin shahid shine a roƙon mun afuwar mutane to jama'a kun ji <laughs> don jama'a sun ma afuwa Allah maɗuki kuma ya mana afuwa baki ɗaya irin abin da muke masa kullum da safe da rana da daddare sai mun saba masa da wasu abubuwa wannan shi fi cancanta mu roƙa Allah ya mana afuwa na abin da muka yi masa kuma Allah ya maka kai ma afuwa ya mana afuwa baki ɗaya wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin